Wasika ta Yahuda Yahuda Sura ɗaya Daga Yahuda bawan Yesu almasihu, ɗan uwan Yakub, zuwa gare ku, ku waɗanda Allah ya kira, waɗanda Allah Uba yake kauna, Yesu almasihu kuma yake kiyayewa, bari jin kai da salama, da kauna su zama naku a yalwace. Ya ku waɗanda nake kauna, dama na yi mammarin rubuta muku. game da ceton nan namu duka, amma daga baya na ga ya zama dole ne in rubuta muku in gargaɗe ku, ku dage sosai, ku kiyaye ban gaskiyarmu, wanda Allah ya danka wa sarkakansa, so ɗaya tak ba ƙari. Na faɗi wannan ne saboda waɗansu mutanen da suke shiga cikinku a ɓoye, waɗanda tun da aka kadara su ga hukunci, ba su da hali irin na Allah. suna kuma mai da al'erin Allah ya zama hanyar neman jin daɗi na rashin kunya, suna yin musu Yesu almasihu wanda shi ne kaɗai shugabanmu da kuma Ubangijinmu. Ko da yake, kun riga kun sani, ina so in tuna muku yadda Ubangiji ya ceci mutanensa daga ƙasar Masar, amma duk da haka, daga baya ya hallaka waɗanda ba su ba da gaskiya ba. Ku tuna kuma. da mala'ikun da ba su kiyaye matsayinsu na iko ba, amma suka bar ainihin wurin zamansu, waɗanda fa Ubangiji ya tsare su a duhu, ya ɗaure da sarka, ta har abada su jira shari'a, ta babbar ranan nan. Kada ku manta da yadda Sodom da Gomorrah da garuruwan da suke kewaye da su, su ma sun ba da kansu ga rayuwar lalata da mummunar sha'awar jiki, kamar wadda ba ta yi daidai da halittar Allah ba, garuruwan nan sun zama misalin masu shan hukunci a wuta ta har abada. Haka yake da masu dogara a kan mafarkai, sukan kazantar da jikinsu, sukan kimika kansu ga masu iko, su kuma yi wa alitu masu daraja a sama bakar magana. Ko Mikahil, shugaban mala'iku ma, bai irin wannan ba, a sa'ad da yake jayayya da shaidan. suna gardama a kan gawar Musa, shi Mikayil bai yi ƙarfin hali ya yanke masa hukunci da bakar magana ba, ya ce kawai, Ubangiji ya sauta maka. Amma waɗannan mutane suna zagi da bakar magana a kan dukan abin da ba su gane ba, kuma waɗannan abubuwa da suka sani bisa ga jiki, kamar dabbobi marasa hankali, irin waɗannan abubuwa ne za su kai su ga halaka. kaitonsu sun bi hanyar kayinu, domin neman riba sun fadi cikin kuskure irin na Bala'am, sun kuma halaka ta wurin tawaye irin na Kora. Waɗannan mutane kuwa, zamansu a cikin taronku na kauna abin taɓo ne, sa'ad da suke ci suke kuma sha tare da ku, ba kunya ba tsoro, su makiyaya ne waɗanda suke ciyar da kansu kawai, suna nan kamar hadarin da iska takan kora, amma babu ruwa a ciki, suna kamar itatuwa marasa ’ya'ya da rani, ko kamar itatuwa da aka tumbuge, kuma sun mutu gaba ɗaya. Su kamar rakuman ruwan teku ne, masu tashi sama cikin hauka, suna takama da abubuwan kunya, waɗanda kumfa suke kawai, su kamar taurari ne masu yawo barkatai, waɗanda aka yi musu ajiyar bakin duhu na ar abada. Enoch ma, wanda yake nasara ta bakwai daga Adam, shi ma ya yi anabci a kan waɗannan mutane cewa, Duba dai, Ubangiji yana zuwa da dubban mala'ikunsa masu tsarki domin ya aikata hukuncinsa a kan kowa, zai nuna wa marasa hali iri na Allah dukan aikinsu na rashin halin Allah, zai tone dukan mugayen maganganu da masu zunubi marasa hali irin na Allah suka fada game da shi. Waɗannan mutane dai masu gunaguni ne, masu ganin laifin waɗansu, masu bin muguwar sha'awarsu, masu cike da yabon kansu, masu zakin baki domin samun riba ta kansu. Amma ya ku waɗanda nake kauna, ku tuna da abin da manzanin Ubangijinmu Yesu almasihu suka faɗa a da cewa zai faru. Sun faɗa muku cewa, a zamanin ƙarshe za a yi waɗansu mutane masu ba'a, waɗanda za su bi irin tasu shahawa, wadda ba ta ali iri na Allah ba, su ne mutane waɗanda sukan kawo rabuwa masu bin sha'awar jiki, saboda ba su da ruhun Allah. Amma ya ku waɗanda nake kauna, ku yi ta gina kanku a kan ku. nan mafi sarki, ku kuma yi addu'a ta wurin ikon ruhu mai sarki, ku kiyaye kanku cikin ƙaunar Allah. kuna jiran Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda cikin jinkansa zai kai ku ga rai na har abada. Ku dinga nuna jinkai ga waɗanda suke yin shakka, ku cici waɗansu kamar kuna fisge su daga cikin wuta, waɗansu kuwa ku nuna musu jinkai, amma tare da tsoro, har ma kuna kyamar tufafin da halin mutuntakarsu ya kazantar. To, yabo ya tabbata ga wanda yake da iko, ya tsare ku daga faduwa, ya kuma mika ku marasa taɓo a gaban ɗaukakarsa da farin ciki sosai. Gare shi kuma, wanda shi kaɗai yake Allah mai shetonmu, ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu, ɗaukaka da daraja da mulki da iko su tabbata tun daga farkon zamanai, da yanzu da kuma har abada. Amin.